Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wani gargaɗi mai ƙarfi ga maniyata aikin ibada a can ƙasar Isra'ila daga jihar Niger. a kan bin dokokin ƙasar ta Isra'ila. Gwamnan wanda yake jawabi a lokacin da yake sallamar ‘yan asalin jihar Niger su guda ɗari da bakwai da za su tafi can ƙasar ta Isra'ila domin gudanar da aikin ibada. ya ce su sani fa suna wakiltar Najeriya ne ba wai jihar Niger ba kaɗai a saboda haka duk wani mugun laifi da za su aikata zai shafi martabar Najeriya ne. Da yake magana akan masu tafiya da wata manufa ta makalewa a can su ki dawowa, gwamna Abubakar Sadi Bello ya bayyana cewa. But believe me, if you don't come back, you suffer. There is no place like Nigeria. I know of many people abroad that want to come back. finish your assignment uh, and come back. Ya ce ka yarda da bayani na idan har baka dawo ba za ka wahala domin babu wata ƙasa kamar Najeriya. Na sani akwai 'yan Najeriya da dama da ke can ƙasashen waje amma a yanzu suna buƙatar dawowa matuƙa. idan ka gama abin da ya kai ka ka yi ƙoƙari ka dawo. Shugaban tawagar maniyatan na jihar Niger, Dr. El Hakim Sama'ila, ya ba da tabbacin cewa za su sanya idanu domin tabbatar da ganin ba a karya dokokin ƙasar ta Isra'ila ba. In za mu tafiya mukan gargaɗe su don akwai masu zuwa suna amfani da wannan lokaci domin su samu su su gudu shiga kasar turawa su je neman aiki ko wani abu haka nan to muna nuna musu cewa kamar yadda gwamna ya faɗa ɗazu don haka mu da kanmu za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu gargaɗe su mu ce duk wannan abin da kuke so ku yi ba alheri a ciki zai zama ku da wahala Tafiyar dai ta zo daidai lokacin da ake fara bukukuwan Kirsimati da na sabuwar shekara. Dr. Sama'ila ya ce za su yi amfani da lokacin wajen gudanar da addu'o'i na musamman ga Najeriya. dole mu ma a Najeriya addu'a domin in ba salama a cikin ƙasa ai abubuwa ba za su tafiya daidai ba kuma Allah ya kawo mana albarkun ƙasa don irin eh, eh, abin nan da muke ciki matsalar da muke ciki yanzu na na rashi ubangiji Allah ya juya economy namu gaba ɗaya ya sa mu zama mutane masu wadata ya dawo mana da da dukiyan da muke da su na da har ma ya wuce ma na da Dr. El Hakim Sama'ila, shugaban tawagar masu tafiya aikin ibada a ƙasar Isra'ila daga jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.